الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم قوم قوة الجمالة الثانية hijiran منظور صلى الله عليه وسلم dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin a gidan salaf ashabul haji wanda ainihin fadilatu sheikh abi usman ibn isma'il bin abdurrahman as-sabuni ya wallafa wanda babban malamin mu a Sheikh Rabi'u bin Hadi Umair al-Madkhali yayi wa sharhi yau za mu tashi shafi na 369 na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أهل البدع الآن من أكذب الناس ما bidiya تابديا yanzu suna daga cikin mafi ƙarya daga cikin mutane hatta innahum qad yafuquna al-kuffara fil kadhib har ma su dinnan wato wani lokaci yayi amfani da kad wato wannan kad din wato harafi ne na taqlil wato wani lokaci sukan fi kafirai sukan fi kafirai ainihin sukan fifici kafirai wajen ƙarya ku fahimci wannan akan samu yan bid'a ka gan su, wato sun fifici kafirai wajen yin karya, ana samun wannan abubuwa na rawasi wal ahzab dalatul munharifa wato yan shi'a rawafi da kuma kungiyoyi batattu karkatattu fihim min al-kadhib wal iftira ma la ya'lamuhu illa Allah wato tare da su akwai ƙarya da kuma kirkirar ƙarya din wanda babu wanda ya san shi sai Allah musamman shi'a sun kware wajen shirya ƙarya kuma sun ɗauki wannan ƙarya a matsayin ibada sun ɗauka idan suka yi wannan ƙarya ma sun ma samu lada ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa kam kanu min at-tuhami was-sibab wat-tashni'at li ahli sunnah fi hadha al-'asr so da yawa suka auna ainihin tuhumce-tuhumce da zage-zage da aibantawa ga ahli sunnah su shi'a sun kware wajen tuhuman ahalin sunna da ainihin abubuwan da suka faranta gare shi sannan kuma ga zage-zage ga aibantawa da nau'i-nau'i na ainihin aibi a wannan zamanin misali wala musamman ma yanzu hanyoyin sadarwa sun taimake su suna da ainihin midiya A gane ko za ga yan bid'a na ainihin yan shi'a ko 'yan sororiya ko 'yan haddadiya ko 'yan ikhwanul muslimin ko 'yan kutubiya daga kowanne daga cikin wayannan suna da midiya suna da hanyoyin sadarwa da zai taimaka musu wajen isar da wayannan ƙaryace-ƙaryace da tuhumce-tuhumce da abin da ya kama da wannan ga ahlus sunna مثل الوسائل الإعلامية التي استغلوها في هرب أهل السنة مثال hanyoyin sadarwa wanda wanda suka rubuta a wajen yakan ahalin sunna an gane wani ko na'am ah, harbu ahli sunna wallahi harbu lil islami nafsihi sai malam ke cewa yakan ahalin sunna kada ka yi tsammani ahalin sunna kadai kake har kake yaki in dai kana yakan ahalin sunna wallahi yakan ahalin sunna yakan musulunci ne shi kansa وإن تستروا به وتلحفوا به فإنهم يهاربون الإسلام كودا سلبي دشي سنشي سنة يا أهل السنة لي سلبي دشي سلبي دشي to lallai su sani yakan ahalus sunna su sani lallai suna yakan musulunci ne لأن أهل السنة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله دليل قوة للي أهل السنة سنة كان لكتاب الله da kuma sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fi aqaidihim wa manahijihim wa akhlaqihim wa a'malihim eh wato ma'ana suna kan littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam a wajen aqidunsu da wajen manhajojinsu da wajen ɗabi'unsu da wajen ayyukansu فهؤلاء يهاربونهم من أجل هذه العقائد والأخلاق والأعمال وإن ينبري din. in ce yan bidiya na ina nufin yan shi'a da ikhwanul muslimin da yan sururiya da yan haddadiya da yan hizbul tahrir da sauran kungiyoyi na bid'a an gane wannan sufiya da sauransu wa'annan a yuharibunahum min ajali hadhihi al-aqaid suna yakan ahli sunna ne saboda wa'annan aqidun su an gane ba wai suna yakan ahli sunna a matsayin shakhsiya na ahli sunna bane me yasa su yakan ahalus suna suna yakan ahalus suna saboda aƙidun ahalus suna ne ba sa so manhajin ahalus suna ne ba sa so Ɗabi'u na ahalus suna ne ba sa so wannan shine dalilin da ya sanya suke yaƙan ahalus suna wal jama'a an gane wannan ko akwai bambanci tsakanin mutumin da yake yaƙan ka saboda shaksiyanka an gane da kuma wanda yake yaƙan ka saboda aƙidanka. kuma fahimci ko wani yana ya ɗanka ne yana hasada ne da shafiyarka. wannan daban a wannan yana yaƙi da aƙidanka yana yaƙi da manhajinka kaga wannan kai tsaye yana faɗa ne da addinin musulunci wannan ya shiga cikin hadisin nan na abi huraira radiyallahu an inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake kai to magana Allah subhanahu wataala inda Allah ke cewa man adali waliyan faqad azantuhum faqad azantuhu bil harb duk wanda ya yaƙi ainihin masoyina hakika na sanar da shi yayi shirin yaƙi da ni in ka yaƙi ahlus sunna ka yaƙe shi ne saboda sunna to ka yaƙi masoyin Allah subhanahu wata'ala to Allah ya sanar da kai kai shirin yaƙi da shi an fahimta na'am آه التي استمدوها من كتاب الله عز وجل وذا سؤال سنة سنسامو وانا أكيد أن إبا ويدا قصر ريبا ba sun samo shi daga ra'ayin malam wani da ra'ayin malam wani bane ba sun samo shi daga daga ainihin kiyasi bane ba sun samo shi daga ainihin wato san rai bane misali sun samo shi ne daga wato littafin Allah ko Wani samu shi daga littafin Allah. Ah, wani sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Da kuma sunna na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Qala wala yalhaquhum shay'un minha fadlan min Allah wa minna. To wani abu daga cikin tuhumce-tuhumcensu da zage-zagensu baya riskan ahlus sunna. Wannan falala ne daga Allah da kuma baiwa daga Allah. وكذلك لا يلهب أهل السنة الآن شيء Hakanan su ahlus sunna wani abu baya rizkan ahlus sunna na aibi walillahi alhamdu alhamdulillah fadlan min Allah wa minna wannan falala daga Allah da kuma baiwa daga Allah wal uyub allati yu'ibuna biha ahlus sunna wato aibubuka wanda suke aibanta ahlus sunna da shi hum munghamisuna fi sharrin minha su suna nutsewa a cikin abin da yafi sharri wannan ya billah eh aibin da suke aibanta ahlus sunna da shi suna nutsewa suna kutsawa a cikin abin da ya fi wannan sharri wal iyaz billah qala fihim wato ya faɗa game da su salaku ma'ahum maslakan mushrikina la'anahumullah ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam su yan bid'a sun shiga tare da ahlus sunna mashiga na mushrikai kun sun shiga tare da ahlus sunna mashiga na mushrikai la'anahumullah Allah ya tsine musu su mushrikai wato irin mashiga na mushrikai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda mushrikai suke ma annabi kasafi suke ma annabi propaganda don su bata shi suke aibanta manzo sallallahu alaihi wasallam haka yan bid'a suka shiga tare da ahlus sunna su ma yan bid'a suna kokarin su kirkiro ƙarya su liƙa wa ahlus sunna su kirkiro aibi wanda ahlus sunna sun kubuta daga gare shi su liƙa musu an gane wannan ta sha ba har kulubu wato zukatansu sun yi kamanceceniya da juna zukatansu ya yi kamanceceniya da zukatan mushrikai kafiran makka wajen kokarin kirkiro ƙarya a jingina zuwa ga ahlus sunna a na'am dubin la'ani la'anar لعن na والله ala sai shekara bi ke cewa rahimahullah abinda nika ina tsammani abin da yake nufi da tsinuwa a nan wajen shi ne tsinuwa ga mushrikai ba yana nufin tsinuwa ga su yan bid'an ba ta ko da yake wallahu a'lam a qala fa samun kawu qawla fi ce lallai su yan a, sun karkasa magana dangane da manzo sallallahu alaihi wasallam ko baka ba sun karkasa magana dangane da manzo Allah na'am yani anna ahlul bid'ah tasamul qawla fi ahli sunnah eh abin da yake nufi yan bid'a sun karkasa magana game da ahlus sunna wal jama'a a kullu jama'atin tanbizuhum bi laqabin kadhib wato kowace jama'a duk kungiyoyin da na bid'a na duniya sun yi wa ahlus sunna taron dangi an gane ayi. dukan su gaba daya sun yi wa ahlus sunna taron dangi suna so su ga bayan sunna dukan su suna jifan ahlus sunna da miyagun laƙumba kowanne daga cikin su والمشركون قبلهم سلكوا هذا المسلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي gabaninsu su ma sun shiga wannan mashiga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam fasammahu ba'dhum sahira wasu daga cikin su sun kira manzo sallallahu alaihi wa sallam mai sihiri wa nafallahu tabaraka wa ta'ala anhu sihir sai Allah ta'ala da kanshi ya kore ma annabi sihiri Wasan sammahu majnuna sun kira annabi mahaukaci wa nafallahu anhu aljunun sai Allah ta'ala sai ya kore ma Allah haukan da kanshi ba Allah da kanshi yake ba annabi kariya in sun kira shi mai sihiri sai Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi sahirin wala majnun ko bi kahinin wala majnun ah, qala tabaraka wa ta'ala wato Allah tabaraka wata'ala ya ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun to Allah ya ce nun Allahu a'lam bi muradi bi zalik ya ce wal qalami wa ma yasturun na rantse da alƙalami da abin da su mutane suke rubutu da shi cewa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wato kai din nan saboda ni'iman da ubangiji ka yi maka kai wallahi ba mahaukaci bane kai Allah ya maka ni'ima da ainihin annabta ya yi maka ni'ima da manzanci saka wannan ni'ima da Allah ya maka kai ba mahaukaci ba ne wa inna laka la ajran ghayra mamnun lalle kai wallahi kana da lada wanda baya yankewa na'am wa qala ba'dhum kahina wasu daga cikin su sun ce ma annabi boka wa qad nafa Allahu anhu hadha Allah ta'ala ya kore masa maganar bokanci wa qala wala bi qawli kahin yace alqur'ani ba maganan boka bane wani lamma tadhakkarun da kadan kwarai ke iya tunani wa qala hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin Allah yace shin ba kwa so ba ku labari shin kuna so ba ku labari ga wayannan wanda shaidanu ke sauka gare su inda ku kuna cewa shaidanu na sauka ga Muhammad shi yasa kuke kiran shi mahaukaci majnun ko to shin kuna so ba ku labarin haƙiƙanin wa'anda shaidanu ke sauka a gare su na gaskiya tanazzalu ala kulli affakin athim shaidanu na sauka ga duk wani mai ƙirƙirar ƙarya mai zunubi yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun ana jefa musu ainihin ji an gane ko aljannu suna jefo musu ainihin kalmomi daga sama an gane za su je su saurari wahayi in suka saurari wahayi sai su zo su jefa wannan magana zuwa ga boka ko su jefa wannan magana zuwa ga shaidanu daga cikin mutane ko mafi yawan su makaryata ne a gare suna jefa magana ana jefa magana zuwa gare su mafi yawan su makaryata ne su fa haula ishwara wal kanat was sahara wa'annan masu wa'annan mawaka din da wa'annan bokaye din da wa'annan masu sihirin lahum alaqatun bishayatin suna da alaka da shaidanu ashayatinu tulakinuhum shi'ra wal kadhib shaytanu suna lakana musu an gane ko suna lakana musu wake suna lakana musu ƙarya wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bari'un min zalik shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kubuta daga wannan wa qala azza wa jalla Allah ta'ala ya ce wa ma 'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la ba mu karantar da shi wake ba kuma baya kamata ma yayi waki in huwa illa zikru wa qur'anun mubin shi alqur'ani ba wani abu bane face zikiri face tunatarwa sannan kuma alqur'ani ne wanda yake wato abin karantarwa ne abin karantawa ne wanda yake bayyananne alqur'ani ba wake bane Ina wannan na nuna mana wake haramun ne kenan eh tunda Allah ya ce wa ma allamnahu shi'r wa ma yanbagila ba mu sanar da shi wake ba kuma baya kamata yayi wake idan wake haramun ne eh? ya halatta mutum ya yi wake? ya halatta mutum ya yi wake amma manzan Allah shi ba mawaki ba ne shi saboda ana so ne a bambanta tsakanin ƙur'ani da waƙe, inda manzan Allah yana shirya wake da wasu ɗauka cewa ƙur'ani ma shirya shi yi shi ya sanya Allah subhanahu wata'ala ya hana manzan Allah ya zauna ya kirkiro wani waƙe an gane wannan ko yawa shi manzan Allah wato manzan Allah yana iya tamassuli bi ma'ana ya doki eh, wato ma'ana ya karanta waken wani ya rera waken wani amma shi ba zai kirkiro nashi ba kun gane annabi baya shirya waƙe amma yana tamassuli da waken wani za ga wani lokaci annabi na cewa abdalu kalimatin qala hasha'ir kalimatu labid fiyayyen kalma wanda wani mawaki ya taɓa faɗa a duniya shine kalmar nan na mawakin nan mai suna labi ala kulla shay'in ma kala Allahu batilan an gane kaga sai annabi ya karanta maganan wannan labin din ku fahimta to kaga anan wajen manzo Allah ya karanta sa amma shi bai shirya nashi waken nashi na kanshi ba ku fahimci wannan ai kisa Allah ya ce ba mu karantar da shi waƙe ba ko baya kamata manzan Allah ya zauna yana shirya wake. kawai Alƙur'ani ba wani abu bane face zikiri kuma abin karantawa bayyanan ne ba waka bane alkur'ani فنفى عنه الشعر لما قال المشركون في القرآن هذا shirun. sai Allah ta'ala ya kore masa waƙe lokacin da mushrikai suka faɗa game da Qur'ani suka ce haza shi'run ai qur'ani wage ne sai Allah ya ce me fa qala Allahu azza wa jalla wa ma 'allamnahu shi'r sai Allah ta'ala ya ce ba mu karantar da shi waƙe ba ai laysa bi sha'irin asla ai shi manzo Allah ba mawaki bane ga asali Kai ka taquluna inna hadha alquran shi'run ya ya za ku yi ku ce wannan qur'ani wake ne qur'ani ba wake bane وهذا الرسول لا يستطيع حتى أن يهكي الشعر Shi wannan manzo Allah wato baya iyawa wato ya ainihin kaito waka ai la ya qulu hu ibtida'an manzo Allah baya kirkiro waka a matakin farko wala yastati'u hikayata ba shi da iko ma yayi hikayansa wa hadha min mu'jizatihi alayhi salatu wa salam wannan yana daga cikin mu'jizan manzo sallallahu alaihi wa sallam wa min barahin sidqi yana daga cikin hujjoji na gaskiyar manzo sallallahu alaihi wa sallam law kana yaqulu shi'ra la qalu hadha shi'r da a ce manzo Allah yana faɗin waƙe da ce yana zama ya shirya waƙe da sun ce har za shirun ai ƙur'anin nan waƙe ne ولو كان يكتب بخط يمينه لقالوا هذا اكتتبه من أهل الكتاب da a ce manzon Allah sallallahu alaihi ya iya rubutu da rubutun hannunsa a ce zai iya amfani da hannunsa ya yi rubutu na larabci ko rubutu na wani na wata kabila misali da su kafirai sun ce wannan annabi ya ƙirƙiro shi ne annabi ya rubuto shi ne daga ahlul kitab da sun ce Kiristoci ne ko yahudawa suka zauna suka karantar da shi alkur'ani an gane wannan sai ya zamanto manzo sallallahu alaihi wasallam bai iya karatu bai iya rubutu ba a kiran shi annabiyul ummi a gane kasancewan bai iya karatu bai iya rubutu ba ba aibi ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi ta bangaren kansa wani mu'jiza ne ma shi wani burgewa ne amma in mu ne aibi ne a gare mu A gane ta bangaren mu a ce baka iya karatu baka iya rubutu ba aibi ne gare ka amma shi manzo sallallahu alaihi wasallam bai iya karatu ba wannan firgewa ne domin da ya iya karatu da ya iya rubutu da sun ce ya je ya leko ne daga ahlul kitab amma sun tabbatar da cewa zaman da manzo Allah ya sun san sun san tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam tun daga lokacin da aka haife shi har lokacin da ya girma sun san manzon Allah sallallahu alaihi da irin tafiye-tafiyen da yi sun san babu wani ba Yahudi ko wani ba Nasari da manzon Allah ya karatu a wajensa shi ya sanya Allah subhanahu wataala ya kalubalance su yake gaya musu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhadduhu wala takhadduhu wala takhudduhu bi yaminik idan lam tabal mubdilun wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhudduhu bi yaminik baka kasance ka taɓa karanta wani littafi ba gabaninsa gabanin alkur'ani sannan kuma baka rubuta shi da hannun damanka ba ya rasulallah baka kasance ka rubuta alkur'ani da hannun damanka ba da ka yi haka izan lantabar mukilun lalle da masu barna sun yi kokonto da masu barna daga cikin kafiran makka hatta su yahudawan Hada da nasaran ma da su yi kokon za su ce anya ko ƙur'ani daga Allah ne anya ba manzo Allah ya lallaba ne wajen malaman ahalin kitab sun koya mishi littafin su shi kuma ya zo ya rubuta ya mai da shi da larabci ko abin da ya kama da wannan an gane wannan ayi نعم فالله تبارك وتعالى ما علمه الكتابة ولا علمه الشعر شيء الله سبحانه وتعالى bai karanta bai koya ma annabi rubutu ba sannan bai koya mai wake ba sallallahu alaihi wa sallam na'am sallallahu alaihi wa sallam ji yajida ahlu shirki wal kufri wad dalali wal kadhibi muta'alliqa saboda kada ma'abota shirka da kafirci da bata da ƙarya kada su samu ainihin abin nan inda za su liƙe ya ta'allaku na bihi ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam inda za su iya liƙewa su cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa su cutar da musulunci قال المؤلف رحمه الله مولف اللتافي الله يمس رحمه إمام الصابوني يا شيء وبعضهم سماه مفتونا wasu daga cikin kafirai sun kira annabi da suna fitinanne qabbahumullah Allah ta'ala ya wadaran su masu wannan magana din wa ba'dhum muftariya wasu kuma sun kira shi mai kirkiran ƙarya wa ba'dhum muhtaliqa dai sun kira shi mai kirkiran ƙarya wa ba'dhum kazzaba wasu ce mai mama ƙarya shi wa ja'a fil qur'ani radd ala kulli hadhihi al iftira'at wato ya zo cikin alqur'ani radd ga duk ƙaryan قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائد بعيدا بريئا يا كفن شيء منذ صلى الله عليه وسلم وتوبئيدا ينا نيسا kuma sannan bari an ya kubuta daga duk wayannan aibubuka da aka faɗa alaihi salatu wassalam in tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi bal kullu ma abuhu bihi huwa min abra'in nas kai duk abin da suka aibanta manzon Allah da shi shi ya fi kowa kubuta daga wannan abu wa min abadin nas minhu kuma shi ne wanda ya fi nesa daga duk wayannan aibubuka da suka faɗa alaihi salatu salam! tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi Wala walam yakun illa rasulan mustafa nabiyya yace shi manzo Allah bai kasance ba face manzo zababbe kuma annabi manzo zababbe kuma annabi ne shi la sha'iran wala sahira wala kahina wala majnuna wala ba mawaki bane ba mai sihiri bane ba boka bane ba mahaukaci bane ba mai kirkiran ƙarya bane ma huwa illa rasulun mustafa shi ba wani bane face manzo wanda yake zababbe sallallahu alaihi wa sallam wa kullu aqawilihim wa akadib wa qira'atin ala hadha rasul mustafa sallallahu alaihi wa sallam wato duka maganganun su ƙaryace ƙaryace ne da kuma kirkire kirkire ga wannan manzo wanda yake zababbe sallallahu alaihi wa sallam wal qur'an alladhi anzalahu Allah alaihi mu'jizatul mu'jizat shi qur'ani wanda Allah ta'ala ya saukar ga manzo sallallahu alaihi wa sallam shine mu'jizan duk mu'jizozi gaba daya babu wata mu'jiza da ta kai darajar mu'jizan da Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mu'jizan alqur'ani qala Allah jalla jalaluhu Allah subhanahu wata'ala ya ce kullain ijtama'a fil wal jinnu ala an bi misli hadha al Ka kace musu wallahi da a ce mutane da aljannu za su taru akan cewa su zo da misalin wannan alqur'ani din la ya'tuna bi misli. ba za su iya zuwa da misalin sa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira ko da sashen sun zamanto suna taimakon sashi ya zamanto mutane makiya Allah su yi taro su yi amfani da kwakwalensu wannan ya ba wannan shawara rubuta wannan goge wannan sa kaza an gane ko ko da sashen suna taimakon sashi ba za su iya zuwa da misalin alkur'ani ba kaga wannan kalubale ne ko to ai ya kamata kafirai su kure wannan wannan kalubalen to insha Allah tun da dai Allah ya faɗi haka za mu nuna ma Allah cewa za mu iya sai su zauna su yi taro su taimaki junansu din a samu ainihin manya-manyan farafisa wanda sun ƙware a wajen sanin nahawu da balaga da sarfu da adab da kaza da kaza a same su gogagu su zauna su shirya ainihin lissafi wanda ya fi alkur'ani fasaha da balaga da zalaka an gane yayi kaga a nan wajen za su ƙure alkur'ani daga nan sai wannan maganar da Allah ya faɗa wa iyazu billahi ya zama to ba haka ba misali kama fa wannan magana an yi shi tun yaushe shekaru dubbai ko an yi wannan magana tintini ko magana yana nan rubuce har yanzu kuma kalubalen har yanzu amma shin an samu wanda ya keta wannan kalubalen har yanzu dai ana nan ana kalubalanta mutane in har akwai wanda zai iya kawo wannan abu to ana nan ana jiran shi ka san koyon da shaidanu suke yahudawa yadda suke da sun san za su iya ƙure alkur'ani wallahi da sun yi an gani sai su kawo ainihin littafin da ya fi alkur'ani ya zamanto musulmi in suna magana sai to ai ubangijin ku ya ce mu kawo kuma mun kawo abin da ya fi shi amma har yanzu ba a samu wanda ya iya kawowa ba kaga wannan sai ya tabbata cewa lalle alkur'ani babu mu'jizar da ya fi shi an gani na'am ah, fa ya ci man yi fi iri. shi mawaki wato yakan zo wanda zai yi kama da shi wanda zai kwaikwaye shi a wajen wake shi Daga idan mutum ya yi waka aka iya samun wani ya kwaikwaye shi da ma nashi waka ma yafi na wancan wakili ya kulibu wa ya kuku kai yakan yakan iya rinjayen shi ko ya fifice shi ma Wasu wasayiru ya ya'ti man a tsaharu minu sannan mai sihiri wato akan samu wanda ya fi shi iya sihiri wal kahinu qad ya'ti man huwa aqwa minhu fil kahana shi boka akan samu wanda ya fi shi karfi wajen bokanci haka ne ko yana bokanci sai a samu wanda ya yaga mishi a wajen bokanci wa kadhalika kullu sahibi sana'a haka nan duk wani ma'abocin sana'a idan ya fara sana'a ana cewa ba kaman shi daga baya sai a samu wanda ya zo ya ninninka shi والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من هذه الأشياء من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كبتا daga wayannan abubuwa daga sihiri da bokanci da waƙe wa hadhihi mu'jizatuhu ajazat al-jinna wal insa wato wannan mu'jizar nashi na alqur'ani ya gaji yadda aljannu da mutane Ayya, su bi suratin min mithli su zo da sura daga misalin alqur'ani kamar yadda wani mawaki ke cewa da maslatai na fafadar kulla mu'jizatin minan nabiyyi na izja'at wa ta tadun wato ayan qur'ani ta dawo magare mu sai ta fifici duk wani mu'jiza na annabawa lokacin da suka zo ba su dawo ba sauran annabawa su ma Allah ya ba su mu'jiza annabi Musa Allah ya ba shi sanda ina sanda yake yanzu annabi Musa annabi Isa kuma yana warkar da ainihin marasa lafiya sannan matattu kuma wato yana tayar da su da izinin Allah to yanzu ina wannan mu'jiza na annabi Isa babu ko ina mu'jiza na annabi Salih babu to amma fa na manzon Allah fa gashi har yanzu gashi na Allah yana kalubalantar duniya har yanzu am ya holo naftara qul fa'atu bi ashari suwarin mithlihi muftariyat wada umman istada'tu min dunillahi in kuntum sadiqin ko suna cewa annabi ya kirkiri qur'ani ne in kun ce haka to ka ce musu fa'atu bi ashari suwarin mislihi muftariyat ka ce musu ku zo da surori guda goma misalin alqur'ani wanda yake an kirkiro din ku zo da su sannan wada umarin sadatu min dunillah ku kira waɗanda kuke iko da su kuma bayan Allah a zauna a yi mitin saboda a ƙure ainihin alkur'ani in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya sannan a wata aya kuma am yaqulu naftara qul fa'atu bi surati min mithli in ba za ku iya kawo surori guda goma ba to ku zo da surori ku zo da sura guda ɗaya misalin alqur'ani sura ɗaya ko ake so sannan shi ma surar nan guda ɗaya ba wai kai kaɗai ba a'a wada umman istadatu min dunillah ku kira duk wanda kuke iko a shi kuma bayan Allah a zauna a yi mitin a kira ƙwararru akan kowane fanni don a zauna a ƙure alƙur'ani a ƙure maganar Allah in kuntum sadiƙe ba in lam to kuga kuga Allah ya riga ya kalubalance su in a wata ayi Allah ya ce in ba ku aikata ba wallan tab'alu har abada ba za ku iya ba tunda ba za ku iya ba wata kunna allati wa qudu hanna wal hijara idan lil kafirin an fahimci wannan ku to kaga wannan kalubale wanda Allah yayi a cikin Qur'ani a cikin ayoyi da yawa ya kamata Yahudawa da Nasara da Larabawa musamman Larabawa wa'anda fannin su ne su Allah ya azurta su da fasaha da balaga da zalaka za su iya zama su shirya ainihin kalmomi wanda za su kure alkur'ani kuma duk shekara suna da wata kasuwa ana kiranta suku kas wannan kasuwa kasuwa ne na na ainihin baje koli baje kolin adab kowa zai kawo irin nashi adab din a baje koli sai ga an yi ainihin musabaka duk wanda ya samu nasara za a liƙa ainihin baitinsa ko a liƙa ainihin rubutunsa a ka'aba ana kiran wannan rubutu mu'allaqat ina fatan gane wannan to da sun san za su kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuke tunani duk shekara fa sai an yi gasa wannan yace wallahi na fi ka iyawa wannan yace na fi ka iyawa to Allah subhanahu wata'ala yace fa'atu bi suratin min mislihi wad'u wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin haka Allah ya kalubalance su abin da ya kamata ce to ai alhamdulillah a haɗu ya kamata za mu ƙure annabi za mu ƙure alƙur'ani to sun kasa yi ko Allah ya ce wa illam taf'alu fa illam taf'alu wa lan taf'alu in ba ku aikata ba dama ba za ku taɓa iya aikatawa ba kun gane wannan ko Allah ya ce ba za ku taɓa iyawa ba to tun da za ku taɓa iyawa ba fatta kunna allati waqudu hannas wal hijara ku ji tsoron wuta wanda makamashin sa mutane da aljannu ku iddadil kafirin a mutane da duwatsu an tanaje shi ga kafirai na'am tahaddahum Allah an ya'tu bi mislihi fa'ajazu Allah ta'ala tahaddahu Allah ya kalubalance su su zo da misalin alqur'ani sai suka gaza wa bi ashri suwarin min mislihi fa'ajazu an gane ko sai kuma Allah ya kalubalance su su zo da ayoyi goma fa'atu bi ashri suwarin mislihi muftariyat sai suka gaza sun kansa kawo surori guda goma sun ah, mabi suratin min mislihi fa'ajazu ila yawmin qiyamah sai Allah ya kalubalance su yace fa'atu bi suratin min mislihi shi ma shi ma wada umanin sadatu min dunillahi in kuntum sadiqin shi ma suka kaza har tashin kiyama ah, haza dalilun annahu rasulullah wannan dalili ne akan cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shi Wannan anna hadha alquran kalamullah kuma dalili ne akan cewa lalle wannan alkur'ani maganan Allah ne subhanahu wa ta'ala wala yastati'u al-basharu jami'an bal al-jinn wal ins ya'tu bi suratin min wani mutum wato mutane ba sa iyawa ga baki ɗayan kai mutane da eh, kai aljannu da mutane ba sa iyawa su zo da sura ɗaya daga misalin alkur'ani li'annahu kalamu rabbil alamin domin shi qur'ani ba maganan mutum bane ha ah? magana ne na ubangijin talikai ga baki ɗaya wa afsahul fusaha kai mafi fasaha masu fasaha wa ablagul bulaga kai mafi balaga masu balaga la yastati'u an ya'ti bi suratin min mithli ba shi da iko ya zo da sura misalin alƙur'ani wanda yafi kowa iya fasaha an ce kowane annabi ana aiko shi ne da abin da mutanen shi suka shahara da shi an gane annabi isa zamanin shi mutanen sun shahara da likitanci sai Allah ta'ala sai ya turo shi da likitanci da ya bi nasu su kila sai an haɗa wannan magani da wannan magani da wannan magani shi addu'a zai kawai shafe kai ce ka warke da izinin Allah ina fatan gane to a nan wajen sai sai wannan abin da yake aikatawa sai zan mu'jiza sai ya gagari nasu an gane wannan ko shi ma annabi Musa mutanen shi na ji da sihiri to tunda suna takama da tsafi da sihiri sai Allah ya bashi ainihin mu'jiza sun sun jefa sanda ya zama to mace shi da annabi Musa ya jefa nashi sai ya ya nasu gabaki baki ɗaya wanda su masu sihirin suka rikice sun gane cewa wannan su sihiri ne amma nashi hakika ne an gane yasa suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun suka mika wuya to shi ma manzan Allah zamaninsa ana takama da fasaha ne da balaga da zalaka duk mutumin da ya kware akan wannan zai samu daraja a cikin al'ummansa. to sai Allah ta'ala sai ya bashi alkur'ani. an gani sai ya zama to qur'ani ya rinjaye duk fasaha masu fasaha ya rinjaye duk balaga masu balaga an gane wannan ko to kaga da wannan shine ya nuna cewa lalle alkur'ani daga Allah ne subhanahu wata'ala na'am فكيف تقولون فيه إنه ساهر وكاهن وشائر أيها الأفاقون يا يا ذاك شيء قبل القرآن وكلل الكافي إيرون wannan wanda ya fi duk wani fasaha masu fasaha ku ce ƙur'ani ku ce wai manzan Allah mai sihiri ne ko ku ce masa boka ko ku ce masa mawaƙi ya ku masu ƙirƙirar ƙarya wa ahlus sunna tamassaku bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam sunna sun yi riko da abin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallam fa haddaka zuwa aqidatahu sallallahu alaihi wa sallam ahlus sunna suka kudirce aqida irin na manzo duk cikin kungiyoyin duniya an gane duk kungiyoyin duniya masu da'awar musulunci dukansu babu wanda ya kudirce aqida irin na manzon Allah face ahlus sunna wal jama'a wa ya'maluna fi salatihim wa zakatihim wa hajjihim wa azkarihim wato suna suna aiwatarwa suna aiwatar da aqida ta manzon Allah sunna ta manzon Allah a wajen sallar su ba sa yin sallah face sallah irin na manzo sallallahu alaihi wasallam an gano wannan ko ba sa yin sallah na malam wani sallah na imam wani ko sallah na kokolwa suna yin sallah ne wanda ya tabbata daga bakin fiyayyen halitta wanda yake cewa sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah to sallar su irin na manzo sallallahu alaihi wa sallam haka nan zakkan su suna koyi da zakka irin na manzo sallallahu alaihi wa sallam wa hajji su haka nan aikin hajjin su wa zikari haka nan zikirorin su ba sa kirkiro zikiri irin nasu na kansu ko yanda wasu suke yi a kirkiro salatoci a kirkiro zikirori kuma ana so wai a samu lada a wajen Allah subhanahu ta'ala wanda wayannan salatoci da aka kirkiro da wayannan zikirori sun yi hannun riga da maganar Allah sun yi hannun riga da ainihin manganun manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wasu yan bid'a suke ko baka ba to su ahlus sunna in za su yi zikiri zikiri ne wanda ya fito a bakin fiyayyen halitta an gane wannan ko in za su shiga bayi zikiri in za a fita zikiri in za a sa tufafi zikiri in za a yi tafiya zikiri in za a shiga masallaci zikiri rayuwarsu gaba ɗaya daga ina Allah zuwa ina wajen Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma zuwa ga Allah za mu koma an gane rayuwarsu gaba ɗaya sun mika shi ne zuwa ga Allah an gane kul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin wannan shine ahlus sunna an gane ka ce sallata da ibada ta ta yanka da rayuwana da mutuwana gaba ɗaya na mika shi zuwa ga Allah dungurungum zuwa ga Allah rabbil alamin ba shi da abokin tarayya Allah a wajen sallata a wajen ibada ta ta yanka a wajen tsarin rayuwa na a wajen mutuwa na Allah bai da abokin tarayya sai ce wa bi zalika umirtu da haka aka umurce ni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon mai miƙa wuya zuwa ga wannan ya ayyuhal ladzina amanu dkhulu fi silbi kafa wala tattabi'u khudwatish shaitan ya ku wanda kuka imani ku shiga cikin musulunci gabaki daya komai naku ya zamanto mai Allah ya ce mai manzo Allah ya ce kada ku bi ainihin taku irin na shedan an gane wannan ko saboda haka su rayuwarsu gaba ɗaya da azkar da sauran ayyukansu gaba ɗaya alal kaifiyat allati shara'aha wa على الكيفيات التي شرعها رسول الله صلى الله عليه Wato وتسللنسو azuminsu zakansu aikin hajjinsu zikirinsu suna yin shi akan siffa wanda manzan Allah ya shar'anta wannan shine abin da ya bambanta halin sunna da sauran yan bid'a an gani sufiya sukan zauna su kirkiro zikiri wato ko kuma su su ringa ainihin yin zikiri wanda shehu su ne karantar da su za ga a cikin wannan zikiri akwai kalmomi na haramci akwai kalmomi na shirka akwai kalmomi na bid'a a ciki amma ahlus sunna ba sa kuskura su kirkiro wani zikiri sai dai su saurari abin da ya fito daga bakin fiyayyen halitta an gane wannan ko kaga akwai bambanci tsakanin mutumin da yake kirkirowa da wanda yake biyayya to su ahlus sunna masu biyayya ne eh la yatajawazuna zalik su ahlus sunna ba sa ketare karantarwar manzo a wajen duk wayannan abubuwa na ibada وينكرون على من يخالف عقيدة الرسول sallallahu الله wa sallam. suna inkari ga mutumin da ga mutumin da yake saba wa yake saba ma aqida ta manzo sallallahu alaihi wa sallam aw manhajahu aw ibadati ko wanda yake saba wa manhaji na manzo sallallahu alaihi wa sallam ko yake saba ma ibadansa wa amalahu wa akhlaqa ko yake saba ma ayyukansa da dabi'unsa to wai anan wajen menene laifin ahlus sunna eh mutumin da wannan shine aqidan shi wannan shine manhajin shi menene laifin sa eh ya ce in za a yi sallah ai koyi da manzo in za a yi azumi ai koyi da manzo in za a yi zakka ai koyi da manzo in za a yi zikiri ai koyi da manzo sai wani kuma yace ahlus sunna wa yayi laifi menene laifin sa ya ce kada a kirkiro wani abu saboda idan muna so mu samu haɗin kai to dukkan mu gaba ɗaya mu tsaya mu yi koyi da manzo Allah idan ya zama to wannan zai kawo nashi wannan zai kawo nashi idan na ce ban yarda da naka ba za ka yi fushi kai ma ka ce baka yarda da na ba za ka ni ma zan yi fushi to yanzu ya za a yi in muna so mu raba gardama ya zamu idan mu daina jayayya mu daina samun sabani kan mu ya haɗu shine Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu tajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum ya ku da kuka imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzo sallallahu alaihi wasallam in ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku haka shi idan muna son zama lafiya mu amsa kiran manzo Allah idan muna sabani ina ka ce mu je fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuna jayayya cikin komai kuma yadda wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo ba a ce kuma yadda shi zuwa ga wani shehi ko zuwa ga wani mawali ko zuwa ga wani imam ba an gane wannan ko kaga da wannan kenan da za mu yi haka da mun samu haɗin kai ina mutanen da suke cewa a ajiye maganar manzo Allah a ɗauki ra'ayin imam na mazhaba kaga wa'annan za su kawo mana saɓani ai kowa na da nashi imam ɗin in ka ce imam ɗinka shine gwani kuma wani sai ce nashi ne gwani kowa yana da nashi gwanin idan ka wasa naka gwanin shi ma sai wani ya wasa nashi amma wani gwani ne ba shi da ainihin abokin tarayya a duniya gaba ɗaya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ba shi da abokin tarayya wajen bauta shi ma manzo Allah ba shi da abokin tarayya a wajen biyayya idan yayi magana ana fifita maganar shi akan na kowa kaga kowa ya aje gwaninsa mu ɗauki maganar biyayyen gwani mai aiki shi an fa jona ko da mun yi haka da mun samu haɗin kai da mun rage jayayya na'am فهم متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع su din nan masu biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya na gaskiya wa min ajli hadha yuharibuhum almuqalifuna mukhalifuna to wannan shine dalilin da yasa masu saba ma ahlus sunna suke yakan su babu wani laifin da aka yi musu kawai laifin shine ahlus sunna suna biyayya ga manzon Allah yaya za a yi ahlus sunna su cigaba da bin manzon Allah an gane da ahlus sunna za su daina bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su koma suna bin ra'ayin shehunansu ko ra'ayin imamansu ko ra'ayin wane da wane to da an so ahalus sunna a gane to amma yanzu ahalus sunna sun yi wa mutane laifi saboda ahalus sunna sun ce ka aje kowa ka rike manzan Allah an gane wannan shine laifin su wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ha na'am المخالفون حقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام masu sabawa tabbas wa min ajali haza yuharibuhum al-mukhalifuna lahu saboda haka masu saba ma ahlus sunna suke yakan su an gane masu saba musu tabbas masu sabawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mukhalifuna li kitabillah wa li sunnati rasulillah alaihi salatu wasalam masu saba ma littafin Allah da sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. sallam unufihim sha'u a abu fahum mukhalifun wato hancin ya turmuza ko sun so ko sun ji ko sun so hancin ya turmuza sun kaskanta ko suna ki ko suna so su ɗin nan masu saba wa sunna ne su ɗin nan yana magana ga duk yan bid'a gaba ɗaya. duk wani ɗan bid'a wanda ba ɗan salafiya ba duk ɗan bid'a wanda ba ahalin sunna ba to ya saba ma Allah ya saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam ko haka manzo Allah ya faɗa ya ce santaftariqu ummati ala 73 firqa al'umma ta za su kaskashi 73 sai ce kullu hafin nar illa wahida dukan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai guda ɗaya sai ce man kana ala misli ma ana alaihi yawmu ashabi wanda ya kasance akan kwatankwacin abin da nake kai yau ni da sahabbaina ashe duk wanda bai kasance haka ba matacce ne shi ashe duk kungiyoyi duk kungiyoyi gaba ɗaya masu da'awar musulunci a duniya wa'anda ba ahlus sunna ba sunan su ma'abota bata sunan su abota bid'a na'am wasalaku masalikal mushrikina fi zannihim li ahli sunna sai suka shiga wato mashiga na mushrikai a wajen zargin su ga ahlus sunna su yan bid'a wal iftira alaihim da kuma kirkiro ƙarya su jingina ma ahlus sunna wani lokaci su ce ahlus sunna ba sa son manzo an gane su kalli ahlus sunna sai ahlus sunna ai makiya manzo ne wani lokaci su ce ahlus sunna makiya zikiri ne ba sa ambatan Allah ko su ce ahlus sunna ba sa son salati ga manzo ko su ce ahlus sunna makiya ahlul bait ne eh? ko su ce ahlus sunna masu wato suna kirkiro ƙarya ko su kira su wahabiyawa an gane a takaice suna sa mu suna sunna sunaye daban-daban daban-daban daban gaba daya duka wannan gaba daya dan su yi mai dan su baka su waliftira alaihim wa ta'ani fihim da kuma kirkiran ƙarya a gare su da suka ga ahlu sunna bima hum minhu qur'a da abin da suka kusa daga gare shi eh insha Allah za a nemi taimako kamar yadda aka saba nema a wannan masallaci mai tarin albarka to da ka yan uwa za su zagaya a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal na amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum an a mu subhanaka allahumma wa ashadu ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu